أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد أعوام السورار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفاجة هدواء والنشرين من البركة شرم فكهم أزم رمضان قدمت كرم تباب الصيام نجد دائم أسهل المسالك في نظم ترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك مع السيد محمد البشار الله نسلكي يدي كانت برحمة جاء من ذاك عندما لم يكي بياني أكن أزم مكا وأن بسكي مستحبي عندك جواب وصوم وقفة لغير المحرم وتاسع وعاشر المحرم وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عمم ثمين تفصيلي دنجنا دنو يتم أزمي أم سليمشي مكفارة بياني أكم وأنم دي أنبتا دوتن سما وقت دي أنبتا با من يمدنا أكم أزمرنا أرطا بمتومن دار bai dau ihrami ba mutumin da bayan yana tsayuwan arafa ba ne muka ce haɗi ne sannan muka ce azumin kwanaki tara na farkon watan shi ma haɗi ne haka nan na uku da na hudu su ne muka ce tasu'a da ashura to muna magana domin jawo hankalin ɗan uwa dangane da ababen da waɗansu mutane suke a ranar ashura sai muka ce malamai suna cewa ba wani abu da inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sha'anin ranar ashura in ban da yin azumi a cikinsa don haka abin da mutane suka kirkira a cikin na yin ado da wanka da sa tozali da yarwa na iyalai da ɗaukan wannan ranar a matsayin ranar ana yanka abubuwa a ciki ana ciye-ciye duka waɗannan bai da asali cikin addinin Allah kuma ba shi da wani dalili ingantacce da yake nuni a kansa eh, tana iya yiwuwa wani abu da mutane suka kirkiro yinsa domin an sami waɗansu waɗanda su suka ɗauki wannan ranar a matsayin ranar ne na ciki a rana ne na yin wato makoki rana ne na dukan kiraza da marin fuskoki da yage riga wai domin tunawa da kisar da waɗansu waɗanda ba su da rabu a lahira suka yi wa jika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato al-husayn ibn ali radiyallahu anhu ma a rana kuma kusa rana ashura to waɗannan da masu farin cikin da masu bakin ciki dan dukkan su masu kuskure kuma ba a mayar da bid'a ta hanyar kirkirar wata bid'a kuma ba a gyara karkata ta hanyar wata karkata ɗin abinda ake gyara karkata da shi shine kowa ya koma zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya shafuta zuwa ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar معلومات اللي زعما شنو بعين الجنة الذي أريد أتي لو أن الرانا أشكي المدخل ابن الحاج يا أن تبكر تشوش ما يأكل ولا ما حد يسمع وأن الرسول جن تبا أشكي مواد الجليل في شرح مختصر خليل الإمام الحطاب شما يأكل وأن الرسول جن أتوا منا هل يأكل ولا جوما وتأكيد أرانا عشرة ما كملت مكة مكة ba wanda ya inganta a ciki in ba yin azumi ba a wannan al'amari shi yasa ibn qayyim yake cewa أحاديث الاتحاد يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل لا يصح منها شيء ولا حديث واحد ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير أحاديث صيامه وما عداها فباطل yake cewa hadisai da suka zo dangane da sa to da ni ranar ashura da yin ado da yalwata ma iyali a ciki da yin sallah a ciki da wadansa na ayyuka na falala guda ɗaya daga cikin su bai inganta ba ko da hadisi guda ɗaya bai inganta ba ba wani ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kun da hadisai da suke magana akan ai azumin a wannan rana duk wani abu ba wannan ba wato batacce ne ya ce mafi ma kyawun cikin abin da suka zo dan wa amsalu ma fiha shi ne hadisi nan man wasa ala qiyami yawm ashura wasa Allahu alaihi sa'ir sanati cewa duk wanda ya yalwata ma iyalansa ranar ashura to Allah zai yalwata masa a sauran shekara ɗaya قال الإمام أحمد لا يصح هذا الحديث الإمام أحمد يعني شراب وأن حديثا في إنجاز بعض وأما حديث الاجتهاد والاجتهاد والتطيب فمن وضع الكذابين يجي أما حديث آه، سكت الدليل تشاق ميت لسكت عليه وهذا ما حديثين وهذا مظهر في الكلام سكتين جناء الله صلى الله عليه وسلم وقابلهم آخرون وأنسكما أي سكر في مقابلة وتسكر يفتو لعنه فاتخذوه يوم تألم وحزن فكأوا سوى رانا رانا نبت تمشي دجاجة والطائفتان المبتدعتان خارجتان عن السنة إيش تنظر للمدادي دكت سوء تنبي آمين سمك لدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السنة يفعلون فيه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم ويجتنبون ما امر به الشيطان من البدع يكي شوى سوبر يا سنة سنة أبدا النبي صلى الله عليه وسلم هي أمر مني لشيء أو أن رانا نأذني كما سنة نسان كان الشيطان هي أمر مني لشيء نبي دوئي ابن القيم يأذننا أشك اللي تنسى المنار المنيف في الصحيح والضعيف حتى أنا لما أردت أشوف الإسلام ابن القيمية يا يجوغم مكانا سنجنة دوانا من الله يكون محرم amma ka maganganu sai azumi na wato biyar da na shida wadda suke musu haɗi a musulunci shi ne zamanin yake cewa وتاسع وعاشر المحرم بما لو نسك الشعيبة والمكذبة شيء أدمئ محرم به دكما masu alfarma. شما وطننا مستحبين دليل في حديث أبو بريرة لأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل حديث الإمام مسلم أبو داود الترمذي دا يقول ماذا فكر ويتر صلى الله عليه وسلم هنا شيء ورمته فلم أزني بعد رمضان شميم أزني أوتن ألا ان ينتركي وتو المحرم haka hadisi ya zo daga mujiba ko ajiba al-bahiliya cewa babansa ko amanta ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai ya tafi bayan shekara ɗaya shi ya dawo da ya dawo yana yanayinsa ya canza annabi sallallahu alaihi wasallama bai gane shi ba sai shi ya rasulullahi ba bai gane ni ne sai ce wa ne kai kuma sai shi ai ne dan kabilar bahila da na zo maka shekarar da ta gabata النبي شتون كان ذاك حكنا أي تظلم كان ذاك كوان صفة في أي كل دم رب من شيء من شيء بسيط ذكرين النبي شتون من كأدم ترد كان كحكا لما عذبت نفسك فالنبي النبي شيء شيء صوم شهر الصبر ويوم من كل شهر كأذن شيء أذن وتنحقون شيء وتغمضان سمنك يأذن na rana ɗaya a kowace wata sai ce ya rasu Allah ka kara min domin ina da ƙarfi da zan iya yi sama da haka ɗin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to ka kai azumin kwana biyu ya sake ce ya rasu Allah ka kara min annabi ce to kai azumin kwana uku ya ce ya rasu Allah ka kara min sai annabi ce da shi sun min al-hurmi wa turk سم من الحرم واترك سم من الحرم واترك واترك كي أزمي أو تنيمة الفرمة ثم كبري كي أزمي أو تنيمة الفرمة كبري حديث الفرق وين أنه معنا فلن أزمي أو محرم مسمى شي ولا وتن محرم فنونا حديث عجيبة البهيرية إلى نونا منا مستحب yin azumi watanni masu alfarma da kuka sani ko guda hudu ne da إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وأن نقول له ما سؤال فرما صلى الله عليه وسلم يا بيان سوء يكي شوى سنة ذو القعدة ذو الحجة المحرم درجة المضى وتو وتنبو مشاهدين مشاهدين da watan farko da kuma wata na bakwai wanda shi ne a rajar to mutum ana so ya azumi daidai gwargwado a waɗannan watanni ya yi kaɗan ya fasa ya yi kaɗan ya fasa wannan mustahabbi ne sai na bakwai da malamai suke ambata cewa mustahabbi ne shi ne wanda malamin faɗa na mutum ta cin min shahar shawwal azumin sittu shawwal shi kuma dalilin sa hadisi ne da imam muslim ya rawaito daga abu ayyub al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal fa ka'annama sama dahra duk wanda ya yi azumin watan ramadan sannan ya biye masa da azumin kwana shida to kamar mutumin da ya yi azumi ne na shekara gaba daya wani hadisi ya zo ya ƙara bayani akan wannan dan yake cewa siyamu shahri bi asharati ashhur wa siyamu sittati ayyam bi shahrayn fadhalika siyamu al'am azumin kwana azumin wata ɗaya daidai yake da wata goma sannan na kwana shidan daidai yake da wata biyu kaga in ka haɗa يا ذاك أزمن شكرا كنا دام الله أن شاء من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki to za a ɗanya masa a bashi lada na wato ainihin goma irin irin wannan aikin su goma sai azumin nafila ko mustahabbi na takwas shine abinda malamin ya faɗa nan Ya ce kamar talatatin min kulli shahrin alima wato azumin kwana uku a kowane wata shi kuma wannan hadisai da dama sun zo dangane da shi na daga cikinsu أبو هريرة رضي الله عنه anhu ذلك أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وصلاة الضحى ونوم على وقت إيش أنه صلى الله عليه وسلم بلا بينا يا نمسيش لأبوه بلاهه بازن برس بحر أمته نفرك شيني ين أذن كوانا أبو أقو ونوتا Eh, na biyu shi ne yin sallan malaha na uku shine in tabbatar na yi wutiri kafin yi bacci hadisi ne mutafakun alai to waɗannan kwanakin kudan imma su zanto su ne ayyamul biyar wato sha uku sha hudu sha biyar na wata ko kuma su zanto dai eh, ɗaya a goma farko ɗaya a goma na biyu ɗaya a goma na uku shi ne ya da shi da ke cewa na azmima wato a watan gaba ɗaya ka zaɓi wani su kwanaki uku shi yasa ma hadisi ya zo daga Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yubali min ayyi shahr sabaha shi waɗannan kwanaki guda uku din annabi sallallahu alaihi wasallama bai da a kowane lokaci na wata ko yi su a jere ko kuma yi su a rarrabe ko a goma farko ko a goma na biyu ko kuma a goma ƙarshe wannan hadisin nasa yana cikin muslim da wani da cikin littattafai na hadisi sai nau'i na tara na azumin nafila da malam bai faɗa ba a nan shine yawaita azumi a watan sha'ban hadisi ya zo daga aisha radiyallahu anha tana cewa ma kana sallallahu alaihi wa في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله تكي أنه صلى الله عليه وسلم بين أزمي أو الوجه كما يبديك شعبان ينا أزمت شعبان gabaɗayansa sai ɗan kaɗan kawai kai wani lokacin ma yana azumtarsa gaba ɗaya shi kuma hikimar wannan أسامة بن زيد يجب بأنه صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان بمنك كان يويت من أول وتابع إن يدك يويتاوا وتن شعبان قالت النبي تشيرشي ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان wannan wata ne da mutane suke rafkana dangane da shi don yana tsakanin rajab wata ne mai alfarma ramadan kuma shine wata da fi kowanne daraja da ɗaukaka da girma a wajen Allah madaukakin sarki wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin shi wannan wata na sha'ban wata ne da ake daga ayyukan bayi zuwa ga ubangijin shalikai malamai suka ce ayyuka na shekara wa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im ni kuma ina son a ɗaga aiki na a kai ma Allah madaukakin sarki a lokacin ina azumi wannan nasa'i ya rawaito wannan hadisi sai na goma cikin azumin maka na nafila lokacin na goma da na sha ɗaya azumin ranar litinin da kuma ranar alhamis aisha radiyallahu anha tana cewa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam ya taharra sauma al-ithnain wal khamis annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana kulawa sosai da azumin litinin da kuma azumin alhamis kamar yadda ya zo cikin tirmidhi da nasa'i da ibn mada da kuma ahmad haka nan a cikin tambayoyin da usama ibn zaid ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi innaka tasumu hatta la takadu tufdir wa tufdiru hatta la takadu tasum illa yawmain na ganka ya rasulullah kana yin azumi har kai kamar ba za ka aje azumi ba wani lokacin kuma ka aje azumi har kamar ba za ka yi azumin ba illa yawmayn sai dai akwai ranaki guda biyu da na lura in dakhala fi sawmika in sun shiga cikin a ranakun da kake yin azumi kan to kayi su kenan wa illa amma in ba su shiga ba sun taho ma a lokacin da ba ka yin azumin ma sai in ga kayi azumin waɗannan kwanaki biyu ɗin kala annabi ya ce da shi ayu yawmayn wannan su kwanaki kake nufi qultu yawmul ithnain wa yau yawmul khamis sanan لكن درانا الحمد قالت لأن بيتشي ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين ولما كان كي يقدادي تأتي بجرة أيك مع ألا ما تبكي وتأيك نفاتي أنا فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم لكو إنا شو أبجرة كيما ألا ما تبكي أيكنا الحالي ina azumi wannan hadisin sai da ahmad suka rawaito shi dangane da litinin kuma malam musamman abu katada shi ma ya ya faɗa mana cewa an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dangane da azumin ranar litinin sai annabi ya ce zaka ka yau mun wuri tufi wa yau mun bu'itu a ulzila alaihi wannan rana ne wadda aka haife ni ciki wannan maganar shi yanke duk wani saɓani da wani zai yi cewa wace rana aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama wa yawman bu'ittu aw unzila alayya fihi kuma shine ranar da aka tayar da ni ko aka saukar man da wahayi a cikin hadisi ne wanda yake cikin sahih muslim sai nau'i na goma sha biyu na azumi wanda yake mustahabbi shine ai azumi na kwana ɗaya a sha ruwa na kwana ɗaya nisfu dahari kenan عبد الله بن عمر ابن عمر بن العاص يا رويت جوا النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا مت جوا احب الصلاه الى الله صلاه داوود عليه السلام واحب الصيام الى الله صيام داوود مثل في شيء وان صلى انا لا املا او جاء الله مت جوا شيء صلى النبي داوود حكما مثل في شيء وان انا لا املا او الله مت جوا شيء النبي داوود عليه السلام وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ga irin sallar nasa da ya kasance yakan yi bacci a rabin farkon dare wato yakan yi bacci na rabin dare sannan sai tashi sai kiyama zai da sai musu uku na dare sannan sai sake koma da bacci na lokacin da zai kai ɗaya bacci shida na dare azumi fa wa ya sumu yawman wa yuftir yauma yana yin azumin kwana ɗaya ya sha kwana ɗaya wannan hadisi yana cikin bukhari a wani riwaya wannan hadisi dan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci abdullahi ibn amr ibn al-as da irin wannan azumin sai ya ce gaskiya shi yana da ƙarfi a bashi saman a yanzu masa shi azumi kullum annabi shi da shi fasun yawman wa afdir yauma. أي أزمة اليوم وبك شهر وعلى. فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام إيش وانا شيني أزمة النبي داود عليه السلام كل شيني أزمة اللي في القوة اللي فلا لا فقلت سي عبد الله بن عمر بن العاص في سنة شيء إني أطلق أفضل من ذلك من ذلك وانا في فلا لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم يشير شيء لا أفضل من ذلك باب أزمي بيش ونم فللا شمان حديث هنا شكين بخاري ولمن أتكيشي أدن قلين شوني نوبك نأذن بك ولن تسكي مستحب متين يسو ذاك منا كراغا mai sauraro ka kiyaye waɗannan bayan an fita daga ramadan ka yi kokari ka kai abin da ya sauwaka na waɗannan azumuka na nafila idan ka yi su wannan alama ce cewa ka ribanta daga watan ramadan kuma za ka ɗore bisa darasi da ka koya na azumi a watan ramadan kuma wannan shi zai sa in watan ramadan ya zo ba za ka samu kanka cikin kunci ba ko wahala domin ka rigaya ka saba da azumi wata rana wani mutum ya zo jin sai na abu wurai ta rabu yallahu an ya tambaye shi cewa ya kai sahabin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ina azumi sai na yi mantuwa na yi mantuwa sai na ci abinci sai ce to shi kenan eh, ka kame kuma allah ne ciyar da kai allah ne shayar da kai ka ci gaba da azumin ka babu laifi سيشد أما بعدك يا رسول الله يا يا صاحب يا صاحب رسول الله يا كريم صاحب منظم الله أي بعدك كم أنا بنتا نادي نفسي سدوا دعيالنا إيش آه يا حكم الله إيش دمن تراك إيش توك كامي إيش كبا تعز منك شن يفعل إيش بعدك كم أنا نفسي سدوا دعيالنا سيسال الله يا أخي إنك مرء لم تعتد الصيام kai mutum ne wanda bai saba ba da azumi to kun ga sabo da azumi zai iya kare ka daga fada kuskure ko mantuwa ka yi abin da ba a so ka yi a cikin azumi har ku fada cikin sabanin malamai wani ya ce za ka yi kafara ko ba za ka yi ba wani ya ce za ka rama ko ba za ka rama ba da fatan allah madaukakin sarki zai mana jagora eh, kan. kokarin yin azumin muka na nafila sannan kuma ka sani azumi kowanne iri ne ma dai a koyaushe ka yi shi abu ne wanda yake mai falla saboda hadisi bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya azumi na kwana daya sai fi sabilillah wato dan Allah madaukakin sarki to ba'ada Allah wajhahu 'ala an-nar 70 kharifa Allah madaukakin sarki zai nisantar da fuskansa daga wuta wato zai santar da shi daga wuta tsawon shekara bai Allah maɗauki sarki ya samu cikin waɗannan shi gaba da sharhin baitocin sai malamin yanzu ya fara magana kan wata sabuwar matsala dangane da abubuwa ko ranaku wadda malamai ke shaɓani shin za a yi azumi a cikinsu ko a'a ma'ana asiyamun ja'i ko kuma asiyamun makruh a wajen waɗansu malamai to anan shi yana magana ne akan a mazhabar malikiya ranaku da suna ganin rinjayen halaccin yin azumansa shi ne ce wajaza sauƙin juma'atun wadahri kazalika taswiku ba'da zuhri wato ya halatta a yi azumin ranar juma'a kuma mutum ya yi azumin na jere shekara yana azumi ba tare da yanke ba waɗannan abubuwa guda biyu da ambata nau'uka ne na azumin da malamai suke saɓani a kai na farko shi ne mutum ya kaɗai ta ranar juma'a da azumi na biyu mutum wanda ke da ƙarfi zai iya ya yi azumi na shekara a jere ba tare da ya sha ruwa ba sai a yi irin kun da haramun ne mutum ya yi azumi a ciki to akwai sabani kamar yadda na faɗa da dama daga cikin malamai suna ganin cewa makaruhi ne mutum ya keɓance ranar juma'a ba ranar juma'a kaɗai ba ma ko ranar asaba da azumi in an ce ya keɓance mana ya ɗauki ranar kawai ya yi azumi wannan ya fitar da mutumin da yakan yi azumi juma'a da asaba ko alhamis da juma'a kaga ya haɗa su biyu kenan shi wannan hanyar ba ta shafe shi ba kamar yadda za mu ji daga dalilai da malaman suka kafa dalilin mazhabar malikiya shirin cewa hadisin abdullahi bin mas'ud da ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يكتب شيئا من أذن آه، كوكشي فرقا قوة وذا ينعين قوانا أكو كوكو ما كتير a kwanaki masu haske a yaman biyu kenan na kowane wata yakan yi kwana uku wato sha ya ce amma da kyar yake buɗe baki ranar juma'a wato bai cika buɗe baki ranar juma'a ba kenan yana yin azumi ranar juma'a shi kadai, wannan shi ne fahimtar su dangane da wannan hadisi wanda yake shi tirmidhi da nasa'i da ibn majah da ahmad da kuma ibn hibban saboda yadda lokacin mu ya ja za mu tsaya a nan gobe in allah ya kai mu za mu ji dalilai na malaman da suke ganin ba za a kaɗaita juma'a ba da azumi da fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓi azumin mu ya sa mu yi gamdakatar da daren lailatul kadari ya kuma ƙarfafa mu wajen bautata masa a wannan wata da ma watanni masu zuwa آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته